Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Masu sauraron mu maraba da da shirin da rashin ta yi, shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar maku da shi daga nan birnin Washington DC gundumar Columbia. Har yanzu muna nan kan sana'ar tumatir. Yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya makon jiya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano da ci gaba da firar. To, um, Alhaji kafin na zo gare ka, zan koma gurin Malam Sanusi eh, tunda su ne ka zo da wannan tsari na shirin eh, Yeldwise. Malam Sanusi, eh, kamar tsarin ku kun takaita shi ne ga manoma kai tsaye ba ku wato faɗaɗa shi zuwa musamman su waɗanda suke hada-hada a nan mu da da muka sani na gargajiya suke hada-hadar sai da tumatir nan danga abin da Abdullahi yake faɗa. To da farko dai shi wannan shiri muna yin sa ne akan kowace gaba ta tumatir wanda ake cewa tomato value chain gaba ɗaya kenan. Mm. Wato tun daga noma a gona har ya zuwa kasuwa ko kuma kamfanin da za a sarrafa shi wato wanda ake cewa processors kenan. ka gane saboda haka eh, malam lawan watakila shi ne bai san mu ba amma kasuwar eh, yankaba ba ta san mu sama da shekara ɗaya da suka wuce shugabancin kasuwar muna taro da su muna mu'amala kusan duk sati muna buga musu waya wani zubin ma a wurinsu ne muke tambayar yaya yanayin kasuwar tumatir take ciki domin ya zama mun samu cikakkun bayani akan yadda kasuwar take tafiya eh, ba wai kasuwar yan kaba ba ko da nan kasuwar kwanar gafan muna ma da ma'aikata wanda kusan koyaushe suna cikin kasuwa nan suke tallafawa manoma da kuma masu dillalan tumatir wajen yadda za a yi rubutun adadin sako mm. da ake rubutawa zuwa kasuwannin kudu akwai takarda da muka tallafa musu suka samar da ita maimakon irin rubutun wasiƙa da suke yi mm. wadda ta nuna maka cewa falle ɗaya ne kuma akwai abin da ake cewa carbon kwafi da kasuwa zai zama tana da rakon na abin da aka tura wa kowace kasuwa da adadin kwanduna da adadin sunan manomi da adadin farashin kuɗin mota da sauransu dukkaninsu kuma ba wai anan arewa ba kawai kusan ni din nan na jagoranci ni ne na jagoranci tim din da ya zagaya iya tsawon najeriya muka yi abin da ake cewa market scoping na tumatir hmm. mun yi bincike dukkanin kasuwannin najeriya akwai manya-manyan kasuwannin tumatir a wajen arewacin najeriya guda goma sha hudu wadda babu wadda kafa ta bata taka ba daga kan abuja ya zuwa fatakwat ya zuwa inugu ya zuwa lagos mile 12 da dai sauran da zuwa ibadan da dai sauransu gaba ɗaya dukkanin kasuwannin nan mun taka mun san su sun san mu mun tattauna da su domin ita harka ta tumatir ko kuma kowace iri ya harka ma idan ka ce ka amfani zaka ɗauki wani bangare ne kawai ka tallafa masa to ta ɓangaren kuma zai samu matsala ah. saboda haka idan ka tashi dole ne sai ka kawo kowa ya zuwa shafi daya masu ruwa da tsaki duka ta yadda kowa zai bada gudunmosa wajen ganin an warware irin wannan matsala hmm. to wannan eh, ko da shi yi bayani eh, cewa kuna tattauna ko kuna taba alli da su yan kasuwa ko dillalai musamman a kasuwar yan kaba ina fata shi malam ah, lawan ya samu waraka wannan ta kai mu gabatun da watakila shine ma musabbabin wannan tattaunawa ta mu kamar rahotannin da ke fitowa shine an yi wani tsari ko kun zo da wani tsari na gwaji na yadda za a sauya fasalin ma yadda ake sifirin shi tumatir nan daga nan arewacin najeriya zuwa sassan kasar musamman bangaren kudancin najeriya an ce an kaddamar da wani tsari na gwaji yadda za a yi wannan sifiri na tumatiri ta jirgin ƙasa yaya kuka tsara wannan batu kuma tunda an ce gwaji ne ya zuwa yanzu wannan sakamako kuka samu to uh, na farko dai ina son mai sauraro ya san cewa yankin kano katsina jigawa kaduna bauchi gombe uh, plateau da benue su ne jihohin da suke a yankin arewa suke samar da tumatir mai yawa kuma mafi akasarin tumatirin nan yana fitowa ne daga jihohin kano kaduna da katsina su ne suka fi samar da tumatir mai yawa kuma tumatirin nan idan an samar da shi kaso mai yawa fiye da eh, biyu bisa uku yana tafiya ne ga kasuwannin kudu saboda haka dole akwai abin da ya shafi harkokin sufuri a ciki to matsalolin da ake samu shine kamar yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas binciken da muka ya nuna cewa mafi akasarin tumatir da ake ɗauka zuwa wannan yanki yana samun matsaltsalu da dama musamman ta abin da ya shafi harkar haraji kana wuce abuja karamar hukuma kaza za ta tare ka ta karɓi haraji jiha kaza ta tare ka ta karɓi haraji jika ne da yawa wanda a hanyar Legas babu su so misali idan mai motar tumatir zai kashe naira dubu goma sha biyar a matsayin kuɗin haraji a hanyar Legas in ya koma hanyar kudu maso kudu zai je Fatakwal ko zai je Inugu Akwata Market ko kuma zai je Army Gate Market da ke Onitsha zai kashe akalla dubu arba'in zuwa dubu sittin sannan kuma da tsaye-tsaye nan za a zauna a ta musu da jami'an tsaro da kuma jami'an eh, harkar tara kudaden shiga wannan zai sa tunda tumatiri bai da kwari bai da baya dadewa abu ne ba mai dadewa ba zai sa a samu matsala wajen tumatirin ya fara lalacewa a mota tun kafin a je kasuwa na ɗaya kenan na biyu kuma wani zubin su kansu motocin da ake ɗaukar tumatirin a kai can waje a kai wannan jihohi na kudu kasuwanni na kudu ba koyaushe suke samuwa ba wani zubin a ita ta musu tsakanin mai mota da mai dorawa da sauransu da waye wataran eh, ma kamar sati biyu eh wataran ma kamar sati biyu da suka wuce gaba ɗaya kwata kwata ma aka rasa motar a kasuwar kwana gafan ga mutane sun ɗebi kaya sun sa shi a kwanduna yana ƙara lalacewa kuma babu mota a ƙasa to sai muka cewa wannan tsari ya ya kamata mu ƙara bullo da wata hanya wadda ta zama ta biyu abinda bature ke cewa plan B bayan wannan ɗauka da ake a ta mota to kuma mu kawo wata hanya wadda ita ma za ta taimaka wajen ɗaukar tumatir zuwa kudu domin ko an so ko an ƙi sai ka ɗauki tumatir ka kai shi kudu in dai kana son zaman lafiya ba don kuma ba saboda adadin masu noman tumatir suna arewa amma masu shan tumatir suna kudu so saboda haka sai muka ce to yadda za a yi mu nemi mutanen da suke harkar saye da siyarwa ta tumatir na zamani wanda za a yi amfani da su su zo su ringa siyan tumatir nan a yankin arewa su kuma suna amfani da wannan sabuwar harkar ah, sufuri ta jirgin kasa tunda alhamdulillah gwamnatin tarayya ta zo ta fara gyara harkar jirgin kasa dinnan to kaga wata hanya ce wadda za a yi amfani da ita sai muka zo muka bincike muka ga cewa to su waye masu ruwa da tsaki hukumar jirgin kasa ta kasa amma gwamnati ce idan ka ce za ka dora abin a hannunta kai tsaye ba lalle ne a same da ake so ba hmm. sai muka bincike muka gano wani kamfani wanda yake harkokin sufuri da haɗin gwiwa da ita hukumar jirgin ƙasa ta ƙasa wato rail services kenan su wannan kamfanin sai muka inviting ɗinsu muka haɗa su da masu siyan tumatir a wurare daban-daban muka ce da Allah ku zo mu zauna akan teburi mu ga wace hanya za mu bi a ringa ɗaukar tumatiri ana kai shi ta jirgin ƙasa ya zuwa jihohin kudu sai suka ce to bala za su fara da yankin Lagos tunda nan ne ake samun jirgin da yake tashi duk litinin ya kai talata da yamma saboda haka da aka zo aka samu su kamfanin su malam dan juma aka ce za a fara da shi tunda gwaji za a yi da suka zo suka kawo ka'idojinsu na cewa to idan za a ɗora tumatiri a kan jirgin ƙasa zai ɗauki awa kusan arba'in da wani abu in ya tashi ranar litinin da karfe tara kafin ya kai Legas. ana sa ran zai je Legas karfe hudu karfe uku zuwa hudu na yammacin ranar talata saboda haka muka ce to tunda haka ne wace hanya kuke ganin cewa tumatirin nan zai je lafiya sai suka ce to na farko za a samu tumatiri mai kyau na biyu kuma idan an zo wajen ɗibarsa wajen ciro kenan ba za a ciri nunanne lugub ba wanda ya bura da ya harba irinsa za a cire ba ɗanye ba ba kuma nunanne lugub ba saboda haka jirgi na tafiya idan misali a ce yana da hawa-hawa na nuna kamar guda uku ya yi matakin farko na nuna an cire shi an ɗauke shi daga gona ya zuwa tashar jirgin ƙasa ta kano ya wayi gari anan ya ɗau hanya ya je bangaren kaduna ya hau matakin nuna ta biyu watakila ya tafi can ya yi nisa ya kusa da Legas ya tafi matakin nuna ta uku kaga zai je Legas a nune yana zuwa kuma a nuna din nan Allah cikin ikonsa kaga su wannan kamfani za su ɗauke shi su je su kai wa waɗanda za su sayarwa su ma da sauransu ba tare da ya riɓe ba to alhamdulillahi a daidai wannan gaba mm, ina alfaharin shaidawa masu sauraro cewa wannan gwaji da aka yi na farko tare da tallafin shirin James Po na hukumar tallafawa kasashen duniya ta Burtaniya da mu a ciki da kuma kamfanin na Pride da kungiyar manoma ta tumatir da ke garin garin babba tumatirin nan ya isa lafiya kuma bisa yadda muka samu labari daga malam dan juma'a nan zai iya tabbatarwa kaso biyar cikin ɗari ne kawai ya lalace duk da cewa jirgin ƙasa ɗin nan an samu matsala a hanya bai jeran talata ba sai ranar laraba to ka kenan da ya jiran talata watakila za mu iya samun kaso ɗaya cikin ɗari ne kawai lalace ko kuma kaso ɗarin ma ya je lafiya alhaji ɗan juma kamar yadda shi ba eh, sanu ya bayani cewa kamfanin ku na niger pride ku ne kuka haɗa gwiwa wurin wannan eh, gwaji da aka yi na safarar shi wannan tumatir wanda ƙarin haske za ku yi za ka yi wa mai saurare eh, dangane da yadda kuka tsara ita wannan yarjejeniya ta ku misali to jama'a salamu alaikum wato shigowar wannan program na eldwise ya haɓaka ko kuma ya ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai wajen siyan tomatoes nan saboda daga farko mukan sha wahalhalu wajen siyan tomatoes din middlemen da suke kasuwa sukan ba mu matsaloli za ka gadda bakun fuska ya shiga cikin kasuwa kamar yan kamasho yawwa yanayin kasuwa yakan canja da an ganka bako ne a kasuwa to yanayin kasuwancin zai canja da farashi da yadda za a yi maka duk sai ka ji kamar ka bar harkar ita kuma wannan harka ana yin ta ne domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ma kanta ba wai dan kasuwancin kawai ba saboda idan ka lura kamar yadda folisi don gwamnati yake na yanzu na hana shigo da wasu abubuwa daidai ne a yi za ka cewa abubuwa ne muna yin sa a gida to don me yasa ba za mu taimaka wa junanmu a daɗa haɓaka su ba to mu koma kan wancan magana taka kamar yadda alhaji sunusi ya faɗa magana ta gaskiya mun ji daɗin fara wannan trial da aka yi na farko na nuna tumatir wannan gwaji mm. zuwa daga kano zuwa lagos a kan kiret maimakon kwandina da suke muke harsashen suna ɗan daɗa lalata tumatir ɗin aka fito da wani salo na shi kiret a zuba sha cikin kiret wanda ya daɗa taimakawa wajen lafiyar tumatir ɗin. to abinda alhaji sunusi yake faɗa gaskiya ne kashi biyar ne kaɗai suka lalace shi ma kashi biyar ɗin wani akasi aka samu saboda mun je a gurguje mun samu matsala ne na rashin fara da wuri da mun fara da wuri mun ɗiba abin da muke so mu ɗiba ko kuma mun samu abin da muke so mu samu daga wajen su masu gona to da na tabbatar maka ma ba za a samu wannan matsalar ba to amma abin da ya sa mun ɗanyi mix da wanda suka nuna saboda muna neman kiret 700 ne a lokacin mu jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abe mai daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya sai kuma mako mai zuwa idan mahalicinmu ya kai mu su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba